وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي insha Allah ta'ala iganakin karatun ya ashidin ne min ya littafi alhaqul mubin fi hadithin rasulil amin sallallahu alaihi wasallam yanakin babul qana'a babu ne ba za yi tiyan musulmi funin bai gurgurin su kwajin wunai ne gabe kodari Gambe bai lada zaki za wangi ji jiye bobe na su kwaya wani babu wuce ga ya bazati ubu عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم عبد الله يجين سيدنا عمر سكوبي دويا زغوبا با عبد الله يغا النبي صلى الله عليه وسلم قال كده لا تزال المسألة بأحدكم zai n'i ne musulmi ja kun kiya ba ganbe almas'ala a e baya zandoro na gane baji ji tace musulmi ja wani wuce shi zuma be bayanan hatta yalkala wa be gungun be toci walaisa safi waj'ihi muz'atu lahmin muz'atu lahmin bi ma'ana na kan tsoka ni a diw fuska zannan fa kiyama ya zandoro na ya baji tuna kijan fuskin wani ba za ya zawon gijo fuska na ci a dai ciwon doro ba to ce fa kiyama ya man shiga manu da wani zanna be kiyama be be gbaye wani dai ciwon ba to ci ba man da ci ga mana hadisin na ilawun yi wuta ti zahiri ubo ngai gaga zanna bejin fakiya mabe tsukun ja ta ga le fuska ubo na ka tsoka wa ke ba fuska ubo wa ke ba yevu ubo na ga fe azaba yu nye tule fi na mu fe lo da jona la ilaha illallah wa mutunci wuce ya nga malawa bebe be si ne fa kiyama yau so ku sai be kyaci ne hadisi na al-buhari be muslim ne gobe bogo ezu layo bauji tun bara unji ba wa nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ken do de ken ci ulla sanada la ilaha illallah ndo ci be to gina ja kpau dawo yene uza gima ma tiye za egi fi jabu aje zabagoji ndo chiji idi be machine fi zan amega ya kiya ya bara bara ji fi bo ibe azaki amajin zuma ta yana dewo foki ya menan da bara nga igi ikiyo kawe wa de na katso ka ke babu foki ya maya na gafe azaba ya za a zabe babu na katsoka fuska hubo ga ya gba na wani a abi uraira ta radiyallahu anu qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man sa'ala an-nasa amwalahum takathuran fa innama yas'alu jamran falyastaqilla aw liyastaqsir rawahu muslim daga babu uraira so ci be bayu yugo lokaci soko sallallahu alaihi wasallam ga kire man sa'ala nasa amwalahum takassuran zando rogai ba arziki za wangiji za takassuran ina yi fauna wadewo amma dukiya za wangi samun ba wani lojin yadda ci babe zane babe zane babe zane ebon uluje zai ga arziki kuwa kanan oje tie pana da bewina wudi wowa mm wọn lọ tún à ẹ bàgán wágán wọlé òjì tún ọba àbọ̀ wọn àdé yẹn lóòlẹ̀ yìí dé bára náà yìí fi lé ọ ẹtún àdá wọn náà yìí má dé bára náà yìí èmi zàjà wọn náà àwọn ọ̀gá wa ni ọ wọn àwù dá ẹ wọ́n sáwọn ẹ bá wọn dé tún à wọn dé tún à ke zai je la siyasa ya koje na zai dai a abuwa sassan gan wani wannan na e eh, wako siyasa na ta adawa obe a yi lobe wani kabu lobe ya wọn loba zagu na waye nina kuma gan doro gan wani lobe wani dai na ta wani da ya kwanna wani fa inna ma yas'alu jamran annabi gaza ya ba zai kiza wangi za wani koyo kan wani fe da ci da bona unji boye fana da bi wani wani ba a a midan lanje da ci da e ba unji da tumi ba da ko e sina an ba fa inna ma yas'alu jamran annabi ga yana cikara ta ga wai ba da wani falyastaqilla aw liyastaqir boga mu ke ba ko mu doku ya bai na ce kara jahannama tsawa ka ya ci ta ci wa ma muslim so da hadisin na je ya kwazi kiwa gabe baraji gabe guri kyara kwe hadisi ya ta ci babu nan a abi هريرة رضي الله عنه an رسول الله صلى الله ليس المسكين الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد جنا يغنيه ولا يفتن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس رواه البخاري ومسلم ga daga ba abu huraira wato cube bayuyu ga tuci sako sallallahu alaihi wasallam ga laisal miskinu alladhi yatufu ala nas ga zannan inji talaka wuya laisal miski zan naji zagwagbagya zuwa ngai alladhi yatufu ala nas zai lo mi zawangiji zana zai lo ba zawangiji zana fatarudduhu al-lukmatu wa lukmatani ayuje roma ni gyabo ayu roma guba gyabo wa tamratu bandocho ayu dobinagi wa tamratani bandocho ayu dobina guba ga zanna wuji zagwagba gyani walakin al-miskina zanna tsoyi gi ba tsocho na ngai allazi la yajidu ginan yugnihi zai de bago na kuke na nan zai dena ga kun tacin ke yan arziki na nan wala yuftanu lahu zanna ma in wato yau sa nye kwa kicin wada shi fadi da arziki a so asirin ya ci tacin banwa da arziki na gawo bukata ya ci tacin na in wato yau sa na wada waya kwa na hannu ci zana to fayuta ƙwalaihi, alaihi ta saddaqa alaihi a faji sadaka ya zanna wala ya komo fayas ala nas amma zanna wasu ga ke na fe da ba za wangi shi ma a ya miya ya ga wani fa la kowa ko asiri son doro bogo de nu ga kuke a tuta cuna bogo jama'a ma ji sadaka yu amma tun tsogon soji idan le zai da ya kwa da sun dora da wani gawa bukata bai zai ji yuna to ɗai ya miya za wani da ji sadaka yi amma tun tsogon da ji giyan na wanki wani ba za wani ji yunsa hadisa al-buhari bai muslimi sai babul infaqi fi wujuhil khair babu ne ba zai ta zaki wuda ikwal alkhairi jawanan عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه قال فإن ماله ما قدم wa ma lawarisihi ma akhar rawahu bukhari daga ba abdullahi ya masu don so cube bayuyu ga tuci sako sallallahu alaihi wasallam ga ga ayyukun malu warisi a habbu ilaihi min malihi ziwayi mini yabo na arziki warisihi egungicu a habbu ilaihi hubbu ga min malihi dukiya musona allahu akbar dukiya na wa lugwaya zai ja giwo guna egi imi na nda beye giwo shi dukiya na wa lugwa shi ya bia giguna nga ba ogon zi de boye ya lamara wuce ga ta cin yabo ya zaki ni ja bia gigun ayyuku malu warisi ziwaye mini yabo na dukiya yin ya gungi ciwo a habbu ilayi wa boga min mali dukiya na mutu a jamfani mai yinan qalu ya rasulallah sahaba jiga ya wato soko ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilayhi e zadda ta ci ba illa maluhu sa face azikin dena ahabbu ilayhi wo bawgana wa lugwaya e gungi ciwo jina mutu da amfani arziki na buga a na biga to ya shito ba yawo bayani na mai jin yayin fa Fa'in ma lahu ma kodam dukiya na ya zanen wuga na wu tun usala lu je gwana na wufe kwaso so chona na walo to alkhairi na na wagina na ofana na waji sadaka na na watu masalacina na watu makantana na wale jena fa inna ma lahu ma qaddam annabi ganin na gai dukiya wayo na tsuwa shi zo tun tutsula biya na wa ma malu warifi ma akhar dukiya gungi o ji ma ngai na tso luwa da zuma wala bogo kayan dore ya zagai ya ji zuma wala mota e mi kiwo pata wenye zido ya gungi ya jama'a musulmi ji lamarin na ji faruwa kashi wani ja da mici abuja lagos mina da kamfani abu da abu da wulaya so kuna riga mi anna laji waka fe wani tiya bona efe latu makanta efe latu masalaci ji efe lawute wute egi musulmi na je waka tun adini jina akwalo sudan babu babu adaji ka tun adini ko nigeria abu so ko katun boko da gi talaka jaja taimako don gole dukiya na na ji wode e ko kama bata da na wace lalotun alkhaira na tewa ga dukiya zai je ya e gungi ce waje e gi waje be yi mi waje a ga hunna a ga hunna na jo ga lotun alkhairi na ga yi giya ga yi yawa so ko yayi arziki ya tulobe arziki ji ke kwayan alkhairi hadisi na al babu zikril maut babu dana na ji bayani a iya tiya ya fi fasutu igala alamar ya jali da zumama an ubayi kab radiyallahu anhu qal كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال يا أيها الناس اذكروا الله جاءت الراجفة تطبأ الراجفة جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه حديث حسن رواه الترمذي ubayyu ya gina ka sako bai bayu yuga ga kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tuci sako sallallahu alaihi wasallam wafe iza zahaba salail abe ke aga ya shiga wuta ka sangu ba shi gogana ya shiga ke kasanni ka sangu ba gogami mini ya yi sho ya ga misali ya yi shi ba awa guki awa gowa gube don gada ya shigo tun na magribi ji lo subana, dole magribi gaje ya sha ca alfijir ga la batin dabi to yi ga wula ga awa gobe gube da bongo ne yi ga yi shifa guta yi ne awa guni guni da wani to awa guto ta goga mini ya shi gole wa ke kan sanni ga ya awa guni to lokacin na ubayyu ga kama nabi muhammadu ya la'annaki wajen annaki fakar mu caji ga ga ya yohannas ya yi zawangiji uzkurullah e faso ko e nakin ya ji nafila ya fato ci e tuso kwe e gba kur'anu e ji tasbihu e ji zikiri ti rajifa ka fofar ko da bayanire arrajifa nga ikin annafatul hula fi sur ka fofar ko na israfilu fi bi na kona nga uda bayanire nga ikwa bi arrajifa yo tatbawu arrajifa a ta ga arrajifa wai annafatu thaniya ka foye baci mutu ke ya mitu ya farko be tendo de soko ga yi suratul a ayatu ci na ga yawma tarjifu rajifa tatbawu rajifa Allahu akbar arrajifa kafa farko arradifa kafa ya bace adabi ajo fet ga ja almautu bi ma fi tutu da bayani re da yana da ba ku bane ja almautu bi ma fi tutu da bayani re be na da ba ku bane hadisin na tatu ke ga yau e ga shi na ke faso ko ga shi ba ta lele ma annabi muhammadu la shi ba ta lele amma ajo fet sa da wangi da tu ennakin ya ji na fila kiyama yi ba ishara da mai jiya na dauna tutuwa yi ba wadda tutuwa da biya ni kiyama wato wani kiyama ta canji wato wani su koya isa kan doron wa benin babu ta manil maut babu da nanayi ba yi tiya annabo na musulmi a fe jiguriya tutuna jube ebon mace na da ba kowa da ya ji aga ga otu bata bụ a otu ihe gbanye ji bụ a egbanye gị ji nye ya ime ji egbanye kwazi gị egbanye ijele kwazi anwa dakata ji ko nga gara dị ntu ngwa bụ mide ba mfobe a zama za na ji bata adisi dabo ya ogaga te ya be guri irin ne عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت إما موسنا فلعله يزداد وإما مسيئا فلعله يستعطب رواه البخاري ومسلم daga ba abu huraira wasu cibiyar bayuyu ga tushe sako sallallahu alaihi wasallam ga la ya tamanni yanna annabi ga la ya tamanna yanna hadu kumul maut zandoro min ye musulmi shi ga jiguri ga tutu biyu ya uma hali halinu da ba ku bo na ma imma musinan ga zai ga gannana ko za jiguri irin nana ko di ulu fe za guru fala allahu yanzar wa ga yi za guru ma fe betun guru oji ga a ya tungurumi wa kuma kiya ni bago mai watu tuma a'a lo biyu washi wa sokowa aljanna sokon malo ya e tunguru washi wa bo ga le ga mudai na midejani na wa sami na loma wa imma an zai mai ji guri su na ko da yi za daidai to ga ji guri ga wala su ma yi za daidai fala allahu yastati wujuhu ayawa yijele waji tuba wa ga gabe tun dede na wata tuba ne ataba mana ataba bi mana in takola wuji wo wa ga pan daga tun dede in yi bojin dede na wata tuba na abe kya yawa isele ne ke ga yawa zaguru gaji guri tutuma to za dede so mu gaji guri tutuma zaguru lotun guru be guru na wai lobe na za dede mu ji tuba daga dede bu Allahu akbar hadisi ya buru a anasin radiyallahu anhu qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam لا يتمنين أحدكم الموت لدر أصابه فإن كان لابدا فاعلا فليكل اللهم أهيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي annabi sallallahu alaihi wasallam ga la ya tamanna yanna hadukum al-maut li durri asabahu zandoro ta ce musulmi ji ga ji guri ga tutu biyu ya wi ebo mamacin ledede na diu na wama. nye bata nye yaji nye firgita ndoci nye damuwa ndoci nye ezo ndoci nwanne udia nwanne udia ga so ko ijele media amfani otobi a amihu gagun mare ebo ali dele na odo gba kubo na ma fa in kana la buddan fa'ila na mo ga bele ga kelo ke ji de bwa. wa ji ya tutu ebo hali na odo gba kubo na to annabi ga ya tsala ya soko falyakul ina gwo gana wajiga ga alahuma ayini ma kanatil hayatu khairan li soko ya ijele abekin wa ijele ga fe bolo bolo ya mi ona watawaffani idha kanat alwafatu khairan li soko a abe kewayi ajali ya fi alkhairi ya mi wannan Allahu akbar ay talaya soko gashi ga batan din nami kuda ce so soko dai latu tube ya mi lan fobe batan ne firgita gagan damuwa ja gagan egbayin ja gagan soko tutu ta tututa wo. annabi muhammadu gai gaji ma sallallahu alaihi wa sallam aya talaya to cha be ke wale ga damuwa da iya kaya wani ji na ga ge ganu ya wai amma ga ba hukunci ya titace ma ga laita da titace goma babu fadl babu fadlil ghina babu da na bazaye ti fallana da bagona ke ga wadewo falalwe ba so ci bu abbe ke o gai wufi e ba da khairi da wani amma ya zaga wadda de ce wufe ko daidai o ni ba ji wani wuyo e gefin ciji ya e cin da ciji wani wuyo zagi karo a ji wani wuyo to e wo zan na je masiba yu wanda mini zai ji kiyama fe ji ga ma agna anni maliya هلك عني سلطانيا خذوا فغلوا ثم الجحيم صلوا كتب كاتشني أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور بالدرجات الأولى والنعيم المقيم فقال وما ذاك قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويؤتكون ولا نؤتك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة فرجع فقراه المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثلهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء رواه البخاري ومسلم babu da ne ba zai ci falalayen ba gona abu huraira su kube bayuyu ga anna fukara hal muhajirina zagwagbagishi eh, na jikela biya nabi muhammadu yana sallallahu alaihi wasallam daga makaube madina na atau rasulallah sallallahu alaihi wasallam a shiga lobatuci sokoni a ga kugiti lobatuci sokoni faƙalu a gangan biya na bi muhammadu sallallahu alaihi wasallam za ba alu dusur bi darajatil ula a ga zai shi dai bagwane a ga yi ga alu dusuro allah akbar a dusur jamu ya dusur ma ya dusur man gai almalul azim a e wana dokuna e wana wacina zai ji da wannan dokuna za mu ci ji dada bi daraja tilula bi daraja na jilatu ne wannan imil mukim a dada gani bai emaye dambo ga gaye makiyama Allahu akbar fakal anabi fe gabe ayin ga o ma zak ki daraja wuce ki ema wuce na lobe ina sahaba na ji talaka na fega a ga yi sallu na kama na salli zai ji dio fita ci bona e ji sallah kendo na yi talaka je jina waye su mu na kama na sum e azun kendo na yi talaka je fena waye ta sadda kuna e wazaka e wazaka e dokume sadaka ji da arziki ya ji wala na ta ku yi madiya laji sadaka yi ra'a damuwa yi da wani agwai ga bago wa yuti kuna eluji jigwagi bi azikaji wala nutiku yi madde wona yi galo jigwagina uma da mini tun alkhair kojo uma bayi ji madde ja fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ci soko sallallahu alaihi wasallam fe ga yi ga afala uallimukum shay'an tudrikuna bihi man sabaqakum ba ya wa gami lan wuye shay'an tuduriku tudrikuna bihi wallahi da so man sabaqakum zai ji goye gabe tula da yana wa tasbikuna bihi man ba'dakum a ce aga zai ji da zuma ya bona ya laife zai ji da ya guru abona za su maja aga ya ma a naji magwaye ga lotun alkhairi bai waji na ya dai la ya so ngole alkhairi guban wawa ina mai alawe da ne rejin zai ji gwe ga dana ya da so bala da zai ji madda zumo ya yana ta ji faro a tsoya a tsoya yawa ga layin wucin wuyin wala ya kunu a ahadun afdala minkum amma de za de darja kuna illa man sona misla ma sonatu sai zai gai bai jini na ya yi jina in najmi ala da na wa sai za de darja iri wa yi zai lotun iri wuce na kawalu bala ya rasulallah talaka sahaba na jefe jiga e eh, yewa ya wuce so ko lawi qala annabi fe ga gatu sabihun e fe ji subhanallah وتكبرون إفجع الله أكبر وتحمدون إفجع الحمد لله دبر كل صلاة ثم صلى فريلا دور صلاه وثلاثين زرود دي غبا يغا صلى فريلا دور جنا سبحان الله والحمد لله الله أكبر فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم annabe la alkhairi kunnawa tasbihu najwa talaka najfe ke jeba sai ba annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam fakalu ki gita to son a ga samya ikhwanuna alul amwal yagi sahabaji naji be dukiya dayina awo tasbihu na wawina bima fa'alna awe na yijin gitina kube bawe be tasbihu na jiwa wi ga ije boyi di la tsona alabari de fa fa'alu mithla wa to ma ko ta be jiji tasbihu na zo masallajo bogo a yaji an a yato ayi bare fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam so ko sallallahu alaihi wasallam fe gabe un naji naji talaka nan ga zalika fadlullah na soyura to daga batocho yi man sha na waju laya zai ga bauna bogo sokota a ziki, wuce ke tabi gina ha adini na jiya wun yawo elu tun na jiya, dewa de na na ji na ya yi lona ya talaka bona a toke agwa su yi ugwa ya zaga de bago cafe za adini talaka tuware talaka tuwa wallahi tallahi billahi illazi amma ga wani zagu ki da ba gwai lotun nawo ta ya ja giza gwako su kutu bai kya ce ga mala za ci ci guba da ba nabi ga e ga Allah ya gma Allah ya gma ci abu zai da ilimi qur'anu e gbawla jilo su wai lotun biyu wa ga wa ga wala je zai je nabi ga Allah ya gma be za ne ga wala fairu a ci ga zai je wu ce lotun alkhairi je biyu la jilo su na wa ga wa ga wala je za koyi je jiguri ga wala fairu za na so kwayi fiya shiga hadisin na al-buhari bai musulmi gobe to na gayi gwargwado karatun yau na ga mai karatun ya zo shidin nicin gwargwado ni gbanin tsoci albarku don mai ga cinan su gufa gan bai yi su kwa albarku da rayuwa ibo kwa albarku da ilimi ibo kwa albarku da arziki ibo والبركة لزوريج سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك